Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai Alpha Radio kuma si a Ghana kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne sarfil hashin gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za mu duba batun cece kucin da ake tsakanin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo. Haka kuma za mu ji cewa babbar kotun jihar Filato ta bayar da belin ɗin tsohon gwamnan jihar. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. yaya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban kasar najeriya da kuma tsohon shugaban kasar obasanjo ku kira layin ku faɗa mana ra'ayoyinmu lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu sifili biyar shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa kafin a jero lambar sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga najeriya amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaba Donald Trump ya ce ya soke taron kolin da aka yi ta shirin za a yi 12 ga, ga Yunin wannan shekarar a Singapore tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda ya ɗora laifin soke taron kan wasu bayanai da Pyongyang ta yi kwanan nan. shugaba trump ya yi gargadin cewa dakarun sojojin amurka a shirye suke fiye da da da goyon bayan ƙawayenmu koriya ta kudu da japan ko da koriya ta arewa tana da niyyar ɗaukar wasu matakan banza yau alhamis da safe fadar white house ta sako wata wasiƙar da trump ya rubuta wa kim inda yake cewa a bisa la'akari da irin matsanancin fushi da tsokana da ka nuna a cikin bayananka na baya-bayan nan ina ganin bai dace mu wannan taron ba da aka daɗe ana shiryawa. abin da ya janyo a soke taron a cewar wani jami'in fadar white house shine zagin mataimakin shugaban kasar amurka mike pence da aka yi da safiyar yau alhamis a sanarwar da mataimakiyar ministar harkokin wajen koriya ta arewa sho song hu ta yi inda ta kira pence wawa kuma har ta yi wani arashi da ke nuna alamar kamar kasarta na cikin shirin zo mu gama a fagen yakin duniyar a watan nukiliya ta duniya a ta dai a gwamnatin burundi ta ce a shirye take ta janye dakatarwar da ta yi na hana watsa shirye-shiryen manyan kafofin watsa labaran duniya guda biyu na muryar amurka da bbc hukumar sadarwa ta burundi ce ta ba da sanarwar uh, saka wannan kangin tun kamar makonni uku da suka wuce bayan da bayan da ta zargi VOA da BBC da cewa sun gudanar da wasu ayyukan da ta kira na rashin mutunci a cikin labaran da suka bayar masu labaran da suka bayar masu alaka da yunkurin sauya kundin tsarin mulkin kasar don shugaban kasar ya yi tazarce a cikin wasiƙar da ya aika wa shugaban hukumar sadarwar burundi a jiya Karange Ramadan mataimakin shugaban hukumar kafofin watsa labaran bbg ta amurka jeffrey trimble ya kare matsayin VOA inda ya ba da misalai da wasu labaran da ta yi kan kasar Burundi a cikin watan Afrilun wannan shekara inda ya ce rahotanni biyu da VOA ta yi a kan batun kare hakkin bil'adama da wani jawabi na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya duk suna bisa hanya amma ya ce labarin da VOA ta yi a kan ganawar da wakilan wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Parsem ta Burundi suka yi yana da rauni. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Ukraine ta fito da babbar murya tana musunta wani rahoton da BBC ta bayar da ke cewa wai ta ba da biyan lauyan shugaban Amurka Donald Trump wato Michael Cohen zunzurutun kuɗi kimanin dala dubu ɗari hudu don ya shirya ganawa tsakanin shi da Trump ɗin da shugaban ƙasar ta Ukraine Petro Poroshenko. Fadar shugaba Poroshenko ta bayyana rahoton da cewa 'Karya ce zallarta. rahoton na bbc dai cewa ya yi wai poroshenko ya nemi a haɗa shi taro da trump ne taro da trump ne wani lokaci a shekarar da ta gabata ta 2017 bayanin ya ce shugaban na ukraine ya nemi wannan zaman ne da shugaban amurka bayan da ya fayyace cewa wakilan ukraine da ke nan washington dc ba su da zarafin wani abin da ya wuce kawai su haɗa shugabannin wuri ɗaya a ɗauki hotunan su tare suna musabaha da gaisawa amma ba wata doguwar tattaunawa ba. sabon ango yarima hari na ingila ya daɗe yana ƙaunar nahiyar afirka ya zauna a ƙasar lesotho a afirka ta kudu lokacin da yake karatun neman digirinsa na biyu a nan ne kuma ya kaddamar da wani asusun tallafawa ƙananan yara sannan kuma a ƙasar botswana ne ya fara soyayya da amaryarsa yanzu a haka ma ana karfafa zaton cewa ango da amarya din afirka za su je don holewar keɓancewarsu ta farko bayan aure yan sa ido na kyautata zaton cewa yarima hari da megan mckel za su je kasar namibia da ke afirka ta kudu domin murnar auren da suka yi soyayyar da wasu waɗannan soyayyar da waɗannan sabanin ma'auratan biyu suke da ga afirka ya daɗa fitowa fili a wajen shagalin ɗaura musu auren da aka yi a cewar masu nazari a kansu mahalarta taron sun bai sun bai wa bikin ɗanɗanon afirka yayin da mawaƙa suka yi ta rera waƙoƙi da nuna raye-rayen afirka kuma aka sami wani gogen fada baƙar fata na amurka da ya gabatar da nasiha mai ratsa rai akan tarihin mutanen nahiyar a lokacin da aka yi hidimar ɗaurin auren ma'auratan da yanzu aka sani da yarima da gimbiyar sussex a cocin st george's chapel da ke a fadar windsor miliyoyin mutanen afirka sun hana ido barci don kallon bikin a talabijin. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla wakilin muryar amurka nasiru adamu hikaya ya duba mana batun cece kucin da ke faruwa tsakanin shugaban najeriya da kuma tsohon shugaban kasar tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya ce yana shirye da shugaba buhari ya bincike shi kan kashe dala biliyan goma sha shida wajen samar da lantarki da shugaba buhari ya ce ba a ga wutar ba obasanjo a sanarwa ya ce rashin fahimtar lamarin ne ya sanya buhari yin tuhumar buhari dai ya yi guga zanen ne ga obasanjo lokacin taro da kungiyar magoya bayan sa wato buhari support organization karkashin kanar hamid ali inda ya ce wani shugaba ko tsohuwar gwamnati ta kashe dala biliyan goma sha shida kan lantarki amma ba a ga lantarkin ba wannan dai ba lallai yana nufin shugaban na shirin bincikar obasanjo ba bane amma komai na iya faruwa yan duba yadda Obasanjo ya matsa kaimi wajen cecekar gwamnatin Buhari da nuna ta gaza. shi me yasa kungiyoyin maraba ga Buhari ke taruka musamman don mai da martani ga Obasanjo wanda tsohon shugaba ne ma da ya sauka shekaru goma sha ɗaya da suka wuce ga martanin ɗaya daga magoya bayan Tasiu Muhammad Ringim ita illa ta mutum wanda yake da wasu dama na aro da Allah ya bashi na lokaci yana iya ɗaukan duka wasu tsarirrika na rayuwa domin raunana nasarar da aka samu shi babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya baya bukatar ganin duk wani mutum ɗan Najeriya ko da sunansa Buhari ko sunansa ma waye ya samu nasarori na ci gaban ƙasar nan ya zama kishiya a gare shi. Amma an ga gabanin zaben 2015 Obasanjo ya ba da goyon baya ga Buhari har ya ga katin sanadin jam'iyyar pdp a wannan lokaci janar buhari ubangiji allah ya yi lokaci ya yi 'yan najeriya kuma sun riga sun kudurci cewa sai an samu gyara a kan makoman najeriya saboda haka ya ga katinsa da goyon baya da kokin goyon baya duk da cewa suna matsala da goodluck jonathan a wannan lokacin ba za ka iya tabbatar da tasirin abun ba tunda ko lokacin da ake kokarin kafa ainihin jam'iyyar apc ba hannunsa a ciki shi tinubu shine mutum mafi inganci a wannan lokaci daga yammacin najeriya kuma shi har ya zuwa yau bai ja baya daga wannan kuduri na ba da haɗin kai wajen wajen kokarin kwato Najeriya daga halin da aka jefa ta ciki. Shi ma Mr. Anthony na cewa ai akwai masu shigen Obasanjo da yawa da ke hamayya da Buhari. To kamar da su ne nake nufi wato akwai su irin Obasanjo da suke gaba da Buhari sun doke Buhari dan gaban su. Akwai su a cikin Fulani, akwai su a cikin Hausawa, akwai su a cikin Yorubawa, akwai su a kowanne yare, akwai manyan generals wanda su ba su yada da shi a lokacin da su dukansu suna cikin soja ba su ma suna sa mishi kafa a cikin wannan gwamnati nashi domin su cewa ya fadi so ba cewa ko mu cewa ko yorubawa ne ba sa son shi irin su obasanjo na akwai su suna hada baki ko da rana irin wannan yanayi a sharhin tsohon gwamnan jigawa su lamido bugewa ne da bugun taiki a bar jaki da a ce wani bai sabo ta amma karshe ne dumo yan naji kun naka mun kaje pdp ko apc ka najeriya ne kai an zo an shiga siyasa an yi mulkin nan iri biyu saboda ka wanda ke mulki sun san mai mulki a najeriya kai kai kai da saboda allah idan an ce ma a da wato a 1999 na farkon pdp 1999 lokacin da takarar Obasanjo 99 idan ce ba zai taka Najeriya zaka yadda ai ba zaka yadda ba to Allah ya kai lokacin sa dai ba to an gani yayi ba an huta ba shi magana kasa ake ba magana Lamido ko Buhari ko Atiku ba magana Najeriya ake ta yan Najeriya ce ba magana mutum ake ba yanzu dai za a jira a gashin tunda shugaba Buhari ya kawo batun batar dala biliyan goma sha shida hukumar EFCC za ta fara bincike ne ko kuwa a'a Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Nasiru Adam Alhikaya, kuma kan wannan cece kucen tsakanin shugabannin biyu muke son idan mun buɗe layin wayar muku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Filato inda wata babbar kotu ta bayar da belin ɗin tsohon gwamnan jihar Jona Jang domin ƙarin bayani ga rahoton Zainab Babaji. Babban kotun jihar Filato ta ba da belin tsohon gwamnan jihar Filato Jona Jang alkalin kotun mai shari'a daniel longin ya ba da belin jona janne bayan ya kawo masu tsaya masa guda biyu akan naira miliyan ɗari ɗari wanda a cewarsa dole ɗaya ya kasance sarki mai daraja ta ɗaya alkalin kotun ya kuma buƙaci jona jan wanda sanata ne mai wakiltar plato ta arewa da ya mika fasfo nashi wa kotun Hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato EFCC ne dai ta gurfanar da tsohon gwamnan na jihar Filato Jonajan take kuma zarginsa da laifuka goma sha biyu ciki har da almubazaranci da karkatar da dukiyar jama'a cin amana da rashin gaskiya. Hukumar ta EFCC dai tana zargin Jonajan ne da yin sama da faɗi da zunzurutun kuɗi naira biliyan shida da miliyan ɗari uku zargin da Jonajan ya musanta. Kotun ta ɗage sauraren ƙarar zuwa ran goma sha bakwai ga watan Yulin wannan shekara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To madalla a gaida Zainab, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da kuma tsohon shugaban ƙasar Obasanjo. Lambar. lambar mai ita ce biyar biyar sai a kira mu kafin nan a shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, da lamun sami kiranmu na farko, wane ne akan layi kuma daga yana ake kira? magana Sani Muhammad da Bukari. To Sani Muhammad muna sauraron ka. Me ya za ka ce kan wannan cece kuce da ake tsakanin shugabannin nan biyu? A gaskiya a gaskiya magana shine kawai hasada ne kawai shi suke shi. da Duk tsoron wasu shugaban kasar nan da shi zan baban gida da su eh, eh, eh, salam wasan gani ba wani abin da suke yi. To a yanzu ba maganar su ake maganar da Obasanjo ne yake aka yi. da su su ainihin gabaki da kaka suke nishi. To madalla mun gode ma sanar da wannan gudun wataka bari mu je Naija wani ya akalai daga Naija? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To malam Ibrahim muna sauraron ka. To kuna magana akan Obasanjo ko? Muna magana akan cece kucin da ake cewa Obasanjo shekada kaza Buhari ya mayar masa da sauransu dai. ku kuce da ake yi don rashin adalci ne da ake mana a Najeriya nan. Don saboda duk dukiyar kasar nan gaba da tana hannun manyan kasar nan babu wani wanda ya sai hukunta su dai Allah. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je Taraba wani ne akan layi daga Taraba? Eh, Francis Lazariya ne daga Taraba. To Malam muna sauraron ka. Eh, ra'ayina shi ne magana farko abin na ya faɗa shi ne magana gaskiya domin me sa shi ya yaga kake pdp a gaban goodluck jonathan ba dalila bare a gaba to yanzu ya ne sabana damuwa taraba su da nigeria ne to mu kuma ma ba son haka ni na kashashe ne daga taraba a ci gaba haka to madalla mun gode malam wayanka tana dan katsewa to amma bari mu je kaduna wane ne akan layi daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum assalam. Alan Jarwai barka da aiki. A Sarfila ne ya suna malamin. Sarfila Hashim Gumal sunana Alhaji Musa Garo mai rojo da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron kuma za ka ce kan wannan maudu'i namu na yau? Gaskiya ni ni abin ni abin da nake dauka akan wannan al'amari na magana ce ce ce irin da ake samu tsakanin mai girma shugaban kasa da shi tsohon shugaban kasa. Hmm. Gaskiya akwai wani abu da wanda shi zuciyar shi wanda take a ciki saboda kaga akwai wani abu duk mutumin da ya shugabancin kasa ya na soja ne na farar hula karo biyu to kaga Buhari ma ya farar hula ya soja kuma ga shi na neman ya karo biyu nan to shi Obasanjo bai so ya ga wanda mutumin da zai zo ya kusa da shi akan irin wayannan abubuwa da kake samun irin wannan amma mu abin da muke fata wannan cancan kuce ɗin duk ba shi ne muke fata ba fatan mu Najeriya ta gyaru a ci gaba da more demokuraɗiyya ita ce kawai fatan mu to Alhaji Musa Garo na gode Alhaji Musa mun gode kwarai da gaskiya wannan gudunmawar taka bari mu je Gombe wane ne aka layi da Gombe sunana shehu sani daga bola duba mai layin yaruna to malam shehu muna sauraron ka eh to gaskiya ce ce kudin da suke ba wannan amfani a Najeriya ya kamata buhari sun hausa mulki ne kamar sun dauki shekara ɗaya ba da irin wannan magana amma yanzu an riga abu mulki ma kusan karewa ya kamata kawai ai abin da ci daga kasa gaba kawai yanzu aka da irin wannan abun yanzu ga shekara uku ya kare da kuma abun da yake kan mutane to in shawara ta anan shine ba zai fuskanci meye ne a gaban sa kawar da zai ma mutane kawai maganar wani cece ku ce wani zo hmm. a bar ba zai kawo wani gyara a ƙasa ba haka ne to malam to mun gode ma shau da wannan gudunmawa taka to yanzu haka dai layukan mu a buɗe yake sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kada ku manta lambar mu ita ce bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai a kira mu domin a bayyana mana ra'ayi to yanzu gashi mun samu eh. wani mai kira daga ina ake kira kuma ya suna malamin suna eh, sunana yusuf ismail na rimi ina kira daga rimi kafa hausa local government jigawa state to malam ismail muna sauraron ka menene gudunmawanka eh, eh gaskiya ra'ayina game da wannan cece kuce da shugabannin nan biyu suke yi hmm. ya kamata kowanne a cikinsu ya san cewa fa yana da magoya baya kuma kowannen su fa duk cikinsu ba ba yara ne ba su gaba daya to kuma saugar siyasa dole dole shi kamar shugaba mai shi dole ya yi aiki da tsofaffin shugabannin kasa domin ba shawarar da ta kamata. To, Malam. Ismail mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma mun gode da ka samu ka kira. Yanzu haka layukan mu a buɗe suke za a iya kiranmu domin a bayyana mana ra'ayi ga wani kira mun samu wani ne akan layi. To da alama dai muna ɗan samun tangarɗar layin waya to kada a manta sai a ci gaba da gwada mu idan ba a same mu ba na san ana nan ana ta ƙoƙarin kira. Lamba ita ce b sifili biyu sifili biyar shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya a jero lambobin. Muna son jin yaya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da kuma tsohon shugaban ƙasar Obasanjo. wannan shine maudu'in mu ne kuma abin da muke jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi to da alama yanzu haka ga wani akan layi wani ne akan layi kuma daga yana ake kira Hello daga lafiya ne daga lafiya to daga lafiya ɗan kashe ridan ka Allah sai mu magana sosai ko eh na nisa da wajen yawa to ya suna malamin sunana ma salisu usman daga cikin garin lafiyan bare bare to malam salisu me zaka ce game da wannan wannan me zai kawo ga demokradiya wannan cece kuren da ake ko ga siyasar eh, najeriya eh gaskiya wani al'amari da ya ce ba saboda su manya ne abu ne wanda ya kamata a natsuwa bisha hankali a san da ya bakin zaren. Mm. Hello? Eh, muna jin ka malam, muna jin ka. Yawa, saboda su shugabannin kasa, su shi shugaban kasa ne mai ci. To ba zai bi magana mutane ko wani abu ba, abu ne wanda ya kamata. Kana jin wannan zai kawo wani a cikas ga siyasar Najeriya ko kuma zai canja wani abu a ciki? eh zai iya kawo cika saboda dukkan su manya ne kowa ya jina da magoya baya hmm. to malam mun gode kwarai da gaske da ka samu ka kira bari mu daga lafiya bari mu tafi yola wani ne akan layi a yola na gode sosai kana da usman ne to malam usman muna sauraron ka ni dai ni in ra'ayi na kamar ni hmm. da wannan duka da zan hukunta su in dai kamar ra'ayi na Mm. wanda taɓa yin mulki to kowa zan ɗaure shi don in ba ɗaure su ba ba za a samu cin gaba ba ƙasa ba. To Malam Usman mun gode kwarai daga da ka kira kuma ka bayyana mana ra'ayinka kuma da ɗaukan wayar ka muka zo ga ƙarshen daga wayoyinmu a yau za mu buɗe muku layuka domin ku kira ku kara bayyana mana ra'ayi gobe. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda mu yanzu haka ke cewa karfe biyar saura minti takwas. Menene tasirin azumi akan matasa? Allah suwana Muhammadu Muktar dan Bashir alhamdulillah muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na malai na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga cikin musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi yake na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa yake bani ladan azumi shi ke sani azumi muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya duk shekara duk sai a kan azumi zo naka samu da ƙaruwar lafiya naka rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba da kuma zuwa wurin da ba su dace ba alhamdulillah sunana honorable dan shehu mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na jinƙai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna a wata na mai muhimmanci ya da duk aka tsoro saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci kai yi abu guda za a linka maso goma idan kai goma za a linka maso so ɗari idan kai za a linka maso so to Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Super Eagles ta Najeriya ta soma sansanin Atisaya a birnin Oyo na jihar Akwa Ibom da ke kudancin ƙasar domin kimtsawa tunkarar gasar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha. dukkan 'yan wasan da aka shata za su buga wa kasar wasa a gasar ba su buga wasan sada zumunci ba da kasar ta buga da kungiyar atletico madrid ta kasar spain a ranar talatar da ta gabata sakamakon sabuwar dokar hukumar fifa na ba su hutun kwanaki goma kafin soma shirye-shiryen gasar to sai dai da yammacin yau dinnan ne wasu zaratan 'yan wasan kasar wato captain john michael obi da john ogu suka halarta a sansanin atisayen michael obi dai ya iso ne daga kungiyarsa ta kasar sin yayin da shi kuma ogu ya shigo daga kasar isra'ila inda yake taka leda a wata kungiya a kasar masar 'yan wasan kasar na shirin gudanar da wani taro domin tattaunawa da yin matsaya akan ko za su ci gaba da azumin watan ramadan da al'ummar musulmai suke yi a lokacin shirye-shiryen gasar cin kofin duniya a kasar rasha watan azumin na ramadan na bana ya faɗo ne daidai lokacin da ƙungiyoyin ƙasashe suke shirye-shiryen soma gasar tare da gudanar da atisaye da wasannin motsa jiki ramadan wata ne da musulmai suke azumi ta hanyar ƙin cin abinci ko shan abin sha daga hudowar rana zuwa faɗuwarta wanda aka soma shi a ranar 16 ga watan nan na mayu kuma zai kare ne a daidai lokacin da aka soma gasar hukumar kwallon kafar kasar zambia ta ba da sanarwar cewa kocin kasar ne renda ya yi murabus daga aikinsa za a mai gurbinsa da beston cambeshi a zaman kwarya ne renda wanda ya soma aikin horar da 'yan wasan kasar a watan Satumban shekara ta 2016 a yanzu zai koma ne a wata kungiya da ke buga gasar Premier ta kasar Afirka ta kudu. Ita kuwa hukumar kwallon kasar Morocco ta rubuta wasikar koke ne zuwa ga hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA. dangane da shiyoyin kasar amurka da za a bai wa damar jefa kuri'ar neman karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 kasar morocco dai tana takarar neman karbar bakuncin gasar inda take fafatawa da kasashen amurka mexico da canada da ke neman haɗin gwiwar karbar bakuncin gasar a tare an ba da dama ga yankunan guam da american samoa da tsibirin virgin islands da kuma puerto rico da su jefa ƙuri'unsu a ranar 13 ga watan yuni to amma ƙasar ta morocco ta ce wannan bai yi daidai ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to yanzu kuma sashen muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya bayyana karar cewa sabbin takunkuman tattalin arziki na shirin a kan gwamnati kasar iran har sai in ta ɗauki matakan kawo ƙarshen taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci da hare-haren a yankin gabas ta tsakiya da ƙarfafa wanzuwa da gwaje-gwajen makamai masu linzamai da ƙoƙarin neman makaman nukiliya da dai sauran munanan halayyanta amma da yake bayani akan sabbin manufofin amurka bayan da ta janye daga yarjejeniyar makaman nukiliya iran sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya nuna bambanci tsakanin al'ummar ƙasar Iran da gwamnatin ƙasar. Ya nuna bakin cikin sa akan yadda gwamnatin ƙasar Iran ba ta yi amfani da gagarumar ribar yarjejeniyar da ta kumshi kuɗi da kuma ci gaban tattalin arzikin al'ummar shekaru uku ba wajen inganta rayuwar al'ummar ƙasar ta. a maimakon haka sai dai gwamnati iran ta zuba ɗanbin kuɗi wajen ta da zaune tsaye a ko ina cikin wannan yankin nata sakatare pompeo ya ɗauki alkawarin cewa gwamnati amurka za ta ci gaba da zama mai goyon bayan mutane da suka daɗe suna fama da wahala a hannun gwamnati tasu Ya ce gwamnatin ƙasar Iran ya kamata ta sake yadda take mu'amala da al'ummar ƙasarta, ya kamata ta kare haƙƙin bil'adama na da 'yan ƙasar Iran, ta daina yin almubazzaranci da dukiyar ƙasar mutanen Iran a ƙasashen waje. Muna kira zuwa ga ƙasashen duniya da ke da hulɗa da mu da su ƙara muryoyinsu domin Allah wadde akan yadda gwamnatin ƙasar Iran ke walakantar da 'yan ƙasarta. sakatare pompeo ya kara da cewa wasu tarukan zanga-zanga da suka afku a kasar iran a watanni da dama da suka gabata ya nuna wa mutane cewa al'ummar kasar sun gaji da wannan murkushewa ta gwamnati ya ce al'ummar kasar iran musamman ma matasa suna bukatar ganin sauyi akan lamuran tattalin arziki siyasa da kuma rayuwar talakawa gwamnatin kasar amurka na tare da ku kafada da kafada akan samar da ci gaban tattalin arzikin kasar gwamnati mai aiki da adalci wadda ba ta ɓoye komai kuma mai tabbatar da incin al'ummarta sakatare pompeo ya kara da cewa yana fatan ganin gwamnati kasar iran ta yi wa kanta nasiha ta taimaka maimakon ta hana bukatun mutanenta ya kara da cewa idan iran ta canza halayyanta da amurka ta kira manufofin tehran ƙasar amurka a shirye take wajen ɗaukar matakai da za su iya taimakawa al'ummar ƙasar iran yanzu ne lokaci da ya kamata babban shugaban ƙasar da gwamnatin ƙasar su ɗauki hazaƙa wajen yin canji da zai zamo tarihi zuwa ga al'ummar ƙasar su wadda ke daɗin bin tarihi kuma take zaman abin alfahari ta ɓangaren amurka kuma idanuwanmu a buɗe suke suna kallon wainar da ake toyawa yanzu a iran amma kuma kunnuwanmu a buɗe suke don ganin abin da zai faru a nan gaba muna neman ganin wata makoma mai fa'ida ga al'ummar iran ba wai canjin gwamnati ba Sharhin murya Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla wanda kuma ya kama ga labarai a takaice Hafsa gare ki. Labarai a takaicen mu shine shugaba Donald Trump ya ce ya soke taron koli da aka yi ta shirin za a yi sha biyu ga watan Yunin wannan shekarar a Singapore tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un inda ya ɗora laifin soke taron kan wasu bayanai da Pyongyang ta yi kwanan nan. To madalla Masu rauro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Hafsat Maina Muhammad ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na Mr. Dan nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. assalamu alaikum.